a kan gaskiya duka wa'annan maganganun biyu da ya yi na farko na saurare shi kamar so biyar wannan na saurare shi kuma kamar so hudu abinda nake so 'yan nijar su gane eh, cikin wannan yanayin akwai wasu wajaje inda shi tsohon shugaban kasa ya yi magana da harshen damo amma abu mai muhimmanci shine cewa da inda aka yi tsammanin akwai kuɗin saboda abin ya zo kashi biyu su ƙyan adawa suna neman kama a yi binciken wancan iko na soja na salu jibo domin suna zargin shi da cewa da ya yi ciki da kuɗi da ya da a can eh, da shugaban ƙasa kan jama'a a zamanin da ya mai juyin mulki kuma hawa yau su kuma wa'annan Eh, ma'aikanta suna neman cewa kamar da eh, su wanke kansu bisa ga irin abin da ya kwaru in abin ya kwaru na ɗaya kenan na biyu kuma kin san da yanayin siyasa kowa kace kana neman kishiyarka inda za ta yi wani dan kuskure ka dan ka samu ka damke shi saboda akwai Eh, ana hangen gaba kenan wato zaɓe mai zuwa a gaba ina ganin cewa da wannan magana ta sanja mamadu ita ta jawo mishi kama nema a je a bincika wato ina nuhin na ɗaya yan adawa suna neman su shafa kashin kaji ga iko su kuma iko suna neman kamar su wanke kansu amma shi tanja mamadu abin da ya nuna cikin wannan magana ta shi ta karshe wato kuɗin inda aka yi zaton akwai su ba a cikin baitul mali suke ba kuma hawa yau ba inda su suke tsammanin kamar so za su je sun tarda su ba sun yi dumu-dumu da wa'annan arzikin ne a'a ya nuna cewa da a wani banki ne na jidda na kungiya haɗaka kasashe masu aiki da addinin musulunci a can ne wa'annan kuɗaɗen su kuma kuɗaɗen ga inda aka yi nuwa da su wato kamar jari ne wasu kasashe suke so su zuba domin a gina wannan baraji na kyan daji da kowa ya san da shi kuma ya nuna cewa akwai kamar zuwa miliyan ɗari wa'anda ya aje domin rigakafin yunwa a nan kofar wa'annan su ne raskunan su yake ba da kamar miliyar wajen ɗari hudu da mutane suke nan suna babatu bisa gare shi abin shi da kanshi ya fito ya ce ba haka ba ne kenan ko da yake can farin tun cikin waccan magana ta shi in an tsaya an yi nazari bai kwace baital mali ba ce a yi ni na saurara da kyau na bar musu kuɗi wajen miliyar ɗari huɗu amma bai ce ba suna baital mali kuma bai ce ba wai suna a gidan shi abin da ya ce ya ce yanzu in aka je trezor kin niger ba a samun ma ko miliyan uku ni abin da na ji kenan yauwa to profesa abuba na maiwa me kuma za ka ce game da kiraye-kirayen da ake yi cewa a tsige kakakin majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar niger hamma amadu eto eh wannan kuma Eh, a siyasance ne duka wannan kin yake hutowa ai ba yanzu ba ne wannan magana take amma a yanzu abin da suke zarge shi da shi akan gaskiya in ya yi shi ban tabbatar da ya yi shi ba tunda ni ban ji ya yi wannan magana ba ko ba gaskiya ba ban ji ya yi ta ban tabbatar da ya yi ta ba ni da wata shaida wata hujja ta cewa da ya yi wannan magana amma lacci ba ya irin wa'annan maganganun da yake yi tun ba da ya zamanto ba a kasar Nijar mun san da akwai ababe da yawa wanda ya zamanto riban mu ce akwai darasi-darasi masu hoto mana daga wasu kasashen kuma hawaye wa'annan kasashen ya kamata mu tsaya mai nazarin abin da yake faruwa kenan akwai wasu ababe akwai wasu eh, fannoni wanda bai kamata ba 'yan siyasa Niger su shiga cikin wannan wajen nai in ya shiga na kuma faɗi na ce in ya shiga ta wannan wajen akan gaskiya ba da 'yancin ya haka amma duk ga alaman da nake gani kamar dai har yanayin kam a siyasance ne kuma wannan yanayin su ne su can 'yan siyasa wannan ɗan siyasa kullu yau ne yana neman kamar ya gurfanar da wancan abokin hamayya to wannan kuma yana cikin tahiya eh, ta eh, ta demokrasiya amma abin da ake tsoro kada kuma su je su tsige shi abin ya kawo wani cece kuce a kasar Nijar abin ya kawo shin kwanciyar hankali a kasar Nijar fiye da abin da mutane suke suke zato idan suna iya hankuri idan suna iya hankuri su yi hankuri da junansu nan da shekara biyu za a sake zaɓe wanda Allah ya baiwa ya ci saboda iko Allah yake bada shi ba wani yake bada shi ba inda ya so can yake tahiya. Yauwa ba za mu kammala wannan tattaunawa da kai ba Profesa Buba na Maiwa ba mu ji ta bakinka game da kama-kama 'yan jaridar da aka gani kwanaki a ƙasar jamhuriyar Nijar ba. ban yi tsammanin ba cikin wannan kame-kamen da ake yi cewa da shugaba muhammadu isu yana iya yin haka saboda ku tuna tun kakin ma ya, ya samu iko ya tara 'yan jarida ya ce musu shi ba za ya kame wani ɗan jarida ba ya je ya rufe shi domin ya faɗi albarkacin bakin shi amma su kuma 'yan jarida su yi hankali da irin abin da suke waɗi in kai wata magana wadda ya zamanto za ta kawo tashi hankali a cikin ƙasa to wannan ai ba shugaban ƙasa ka yi ma ba amma duka da wannan halima ina tsammanin cewa da kin san kowane sarki yana da 'yan waka rekawa hafshi to ina tsammanin su 'yan waka rekawa hafshi su ne ke irin wannan aikin ban yi tsammanin cewa da shugaba Muhammadu iso yana iya yin wannan aikin ba to wato akwai hwadawa ta kan yi wa anda ke neman irin haka nan kin nan to kun ban yi tsammanin ba irin aikin nan da suke yi ko yana iya sa kamar tauraruwar Muhammadu Isu ta ƙara haske idan suna yin haka to tauraruwar shi fa za ta ƙare abu nan dan dan jarida ba a jan shi saboda shi yake da kalma ta farko shi yake da kalma ta ƙarshe